daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kan mitoci 25 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin da zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma a san kasar ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta alfa rediyo za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni hawa sharif a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma ɗaya ga watan nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan batun ilimi yadda nisa ke hana wasu yara musamman yara mata zuwa makaranta da kuma yadda masana da masu ruwa da tsaki ke kallon batun yara da ba sa zuwa makaranta da ma ɗaliban da ƙarin kuɗin makaranta ya sa alatilas suka jingine karatunsu. Haka yake masu saurare muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau za ku ji tattaunawa tare da malami a babbar kwalejin ilimi da ke Kano dangane da ɗaliban da suka jinjine karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu a manyan makarantun ilimi a Najeriya. Muna kuma tafa da wata tattaunawa da malam Tijjani Muƙaddas dangane da batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da ma sauran batutuwa da suka shafi ilimi wanda yanzu haka yake halartar wani taro a nan Amurka. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro sanin kowa ne irin muhimmancin da ilimi ke da shi a rayuwar dan adam da yadda ilimi kan kawo ci gaba a rayuwa ta kowace fuska aka dauka Shi yasa za ka ji wasu ce za a iya zuwa har birnin sun a ƙasa domin neman ilimi. To sai dai kash wasu ɗaliban da dama a najeriya sun jingina batun zuwa makaranta saboda ƙarin kuɗin karatu da hukumomi suka yi ƙarin da ya sha ƙarfinsu ko na iyayensu da ma wasu ɗaliban da nisa kan hana su zuwa makaranta a wasu sassan musamman ma 'ya'ya mata duk da dai masana sun ba da shawarwari iri daban-daban domin samun mafita kamar yadda za ku ji a cikin shirin da farko ga dr sanusi umar malami a babbar kwalejin ilimi da ke kano game da ɗaliban da suka jingina karatunsu sakamakon ƙarin kuɗin karatu da aka yi a ƙasar ke shi wannan illarsa yana da daman ilimin mu kamar mu arewacin najeriya misali mm. na yara ai daman ba wani can a gani ba ne ake yin sa kaɗan ma da bai kai haka ba wasu da kyar suke yin sa haka saboda a tsarin mu a irin abubuwa namu wajen tallafin karatu ba ma yin ba ma ba da gudunmuwa yadda ya kamata mun fa bayarwa wasu harkokin abubuwa na rayuwa misali kinga da aka ce kowa su ya biya dubu ɗari kaza da kaza to a dubu talatin zuwa ashirin ma ba a samu ba to yanzu in ɗalibi yana shekarar ƙarshe zai gama in ya kasa biya kin ga dole bar makarantar dan abin da ya kashe a baya asararsa haka kuma mai biyo shi na can baya haka wancan shi ma mai biye shi saboda haka mafi yawan waɗanda ba za su je ba misali su karasa karatun nan za su zama drop out kenan misali ba don ba su da kokari ba a don kuɗi ne ba za su iya biya ba saboda haka za su karawa waɗanda suka gama karatu a baya ba su da aikin yi ba sana'a to kuma ma in za a sana'a dole sai an samu gwamnati ta taimaka wa mutum akan a sana'ar da yake ba ba za a baka kuɗi ba ka fara sana'a a tare da daman ka san abin da za ka yi ba. To ka kenan ba za a baka kai sana'a ba kuma ka ban makaranta kuma ka zo ka shiga ajin waɗanda daman sun gama makaranta ba aiki. kuma abu ne da gwamnati can baya tun mu sun watsar da cewar tallafi da ake ba wato abin da ake cewa scholarship Na'am. An yi shekaru da yawa wasu ba su baro gwamnatocin iyaye ba za su iya ba. Masu arzikinmu waɗanda ya kamata su taimaka ba su yi. ce illa kaɗan sai dai ka ji a rediyo wani ya ce yana za a taimaka masa a yi wanda ya san za a yi amma a da akwai bayan allah wanda suke kai kuɗi su kwallon shi board haka na'am domin a biya ɗalibai irin waɗannan wato irin su sun karanci yanzu to in za a samu wannan to zai taimaka amma za ki ga misali an samu cewar ah, wani zai aure da yarsa wadda take makaranta Mm. zai iya ba da dubu ɗari biyar ma domin ko dubu hamsin domin ta samu ta aure mm. amma wajen karatu aka ce ba da dubu biyar ko goma ba zai iya ba. To yanzu dakta menene makoma irin waɗannan ɗalibai da a yanzu da ake maganan nan ba su da kuɗin da za su biya mm. iyayensu ba su da hali kuma suna son karatun nan hmm. hasali ma sun ɗauko karatun hmm. ila sun kawo wani zango amma yanzu rashin wannan hmm. kuɗin ya sa dole sun dakata mecece mafita ina mafita ga rayuwarsu ba zai yiwu ba saboda barin su shi ma illa ne ga wani abu to misali in gwamnati ba taimaka ba harkar ilimi ne za ta yi wa mutane Madalla jama'a masu sauraro har yanzu ne. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari kuma mu je ga Malam Tijjani Muqaddas wanda ya kafa makarantar shakatafa a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda yake tallafa yaran da ba sa zuwa makaranta yana mai da su makaranta. Da yanzu haka yake halartar wani horo a nan Amurka kan batun yaran da nisa kan hana su zuwa makaranta da masu sauran batutuwa da suka shafi ilimi. a najeriya zaki ga cewa akwai yaran fada wai nisa na makaranta shi ke hana su zuwa makaranta domin daga garin da suke zuwa makaranta ni na san nan daga garin da suke mm. su tafi junior su kana min senior secondary school daga wani gari a kire kasamma mm. uh, ana cewa garin tuwankalta to babu senior secondary school a wannan garin sai sun yi tafiya mai nisa wanda akalla ya kai mile guda biyu ta yaya yara 'yan mata za su iya wannan tafiya kuma akwai 'yan mata yara ƙanana da yawa da ba sa zuwa makaranta a garin nan mai gwamnati ya kamata ta yi sai ta zo ta gina makaranta ta sakandare a wannan garin da haka duk yaron da ike wannan garin ya kai matakin senior secondary school to zai shiga wannan makarantar ba sai ya yi tafiya mai nisa daga kirika samma kuma ya shiga har sai ya je haɗeja wasu haɗeja suke tafiya a ƙasa su je su yi karatu su dawo to wannan nisan makaranta yana hana yara zuwa makaranta a najeriya ko kuma gwamnati me take a wannan ya kamata duk gari da ike najeriya a ce akwai makarantun nan akwai junior akwai primary a ce akwai junior secondary school sannan akwai senior secondary school to idan aka haka shine mun tabbatar gwamnatin najeriya ta yi shirin ba da ilimi kyauta kuma dole sannan sai makarantun gaba da secondary school ai shi ilimin nan abu ne da ya zama wajibi a wannan lokacin domin abu ne da yake kawa ci gaba ci gaba na arziki ci gaba na ƙasa da komi da komi to kuma ya za a ce makarantunmu na, gwamnati kuma a ce an sa kuɗin makaranta wanda yara ma ba za su na iya biya ba to anan menene ce shawara ka musamman ga su mahukunta inda har da gaske suke cewa lalle lalle ana son a ah, ɗan najeriya ko kuma in ce yaron najeriya dan najeriya ya sami ilimi gaskiya ne na farko kamar yadda aka faɗa ɗin ilimin nan akwai makarantar gwamnati public school mm. ya kamata duk wata makaranta ta gwamnati ta zama kyauta ne a baka ilimin kyauta kamar yadda ake faɗa kamar mm. nan america in aka ce abu is public ana nufin kyauta ne duk ilimi na matakin farko da na secondary school duka kyauta ne to mm. ya kamata mu yi koyi da irin wannan tsari na america mm. sannan idan suka yi maganar ai da kace ayi koyi da tsari na amerika kenan kamar yadda aka san cewa ita najeriya misali demokaradiyyar ta da take bi an ce demokaradiyya ce irin ta amerika ko gaskiya ne gashi kuma kenan akwai wasu manufofi manufofin kuma na american kiyawa kuma nan sai ba aka yi koyi da su gaskiya ba a koyi da wannan shawarwarin na amerika misali na tambaya a nan yaya su makarantun gwamnatin suke samun kuɗi na gudanarwa sai suka ce muna ai akwai taxpayers su taxpayers din nan mutane da suke biyan haraji wanda ya gama kowa da kowa mm. akwai wani bangare na haraji a nan amerika da kawai yana zuwa bangaren ilimi ne in an tara wannan kuɗin kawai ɓangaren ilimi ake ake farfadowa da shi abin da ba Najeriya ba haka ake yi ba. Wato kamar kenan da Najeriya a ce irin ɗimbin kuɗin da zaka ji an ce hukumar shiga da fita constant ta tara a tara da hukumar nan da ake ce ma FRS ta tattara haraji. Kila da za a tura su a ɓangaren ilimi. Yawwa to da za a ware wani ɓangare na wannan a ce wannan kawai kuɗin zai na zuwa universal basic education ne wajen gina makarantu wajen sayan kujeru na makarantu wajen biya wa malamai kuɗaɗe na yin training wajen kara wa malamai albashi da sauransu to inda hukumominmu za su yi irin wannan tsarin hmm. gaskiya da ilimin zai ci gaba wanda zai iya cewa kila ga hukumar tedford me za ka ce ita kuma tedform gaskiya kamar yadda shiri ne mai kyau to amma kuma yadda siyasa yadda siyasa take ciki wannan shine ni ina na dade ina faɗa ted phone ya kamata a ce waɗannan kuɗaɗen ana kashe su ne zalla wajen ah, tafi gudanar da jami'o'inmu na najeriya ba wai kawai a ɗau malamai a kai su ƙasar waje su yi karatu ba ai mu ma muna da abin da za mu yi muna da jami'o'in da za su iya yi wa 'yan najeriya training su sami ilimi duk ilimin da ya kamata don haka ni ina ganin wannan kuɗaɗen da ake kashewa a tetfon ya kamata a yi amfani da su wajen gudanarwa na jami'o'inmu da wajen inganta karatun jami'ar da sauransu wanda a nan gaba da mu je muna ta kai wasu kasashe kuɗaɗe ba. Kila kuma wani zai ce ma irin waɗancan ɗaliban da suka suka gaza biya eh, eh. illa da hukuma sai ta biya musu sai ta biya musu ci gaba da karatun su gaba da karatun su ya dakata yanzu maimakon ai ta tura mutane kasashen waje ana kashe mutum ɗaya nawa ake kashe masa in an tura shi karatu misali America akalla ka yi karatu na shekara ɗaya a nan America sai ka kashe kuɗi da ya kai dala dubu ɗari wanda ya kai miliyan ɗari wannan kuɗi ne mai yawa wannan kuɗaɗe ne da za a amfani da su wajen inganta ilimin mu na matakin farko har na gaba da sakandare ɗin nan gaskiya ne to a ƙarshe ban sani ba duk da ga wannan jan hankali da ka yi ga mahukunta kamar yadda ka nuna inda ya dace a ce ana tafiyar da harkar ilimin nan bari mu dawo mu kakare akan batun irin waɗannan yara da ba sa zuwa makaranta kuma a danganci abin da ya kai na ƙalubale wanda ka faɗi irin ƙalubalen da kuma yadda ake ganin ana samun mafita a nan wani jan hankali za ka ƙara ga masu kuɗinmu masu arziki a cikin al'umma tunda an taɓo na gwamnatin da za ta yi amfani da arzikin ƙasa ta inganta ilimin hmm. masu kuɗinmu na cikin al'umma wani jan hankali za ka yi gare su na ganin cewa lalle lalle an fito an taimaka ma irin wa'annan yara da ba sa zuwa makaranta wa'anda suna nan duk inda ka duba za ka gansu ba sai ka shiga lungu ba a kan tituna ma za ka gansu suna gararan ba da masu talla da wa'anda ma ba talla suke ba yawo suke ba karatu kuma gashi ka faɗa daga cikin manya-manyan dalilai da ke hana iya iyayen ganin cewa sun kai su makarantar ko kuma sun ci gaba da ɗorewa daga akan wannan karatu nasu ko da shike na so mu taɓo batun ciyarwa da gwamnatin tarayya ta riƙa na makarantu a musamman makarantun firamare hmm. kana ganin wannan shiri na ciyarwa da ɗalibai da gwamnatin najeriya ta rika na ɗalibai kana ga haifar da ɗa mai ido abu ne da za a iya ci gaba da shi ko ya zama irin abin da hausa akan ce an rufe ba a tada kai ba gaskiya ne a hukumomi a najeriya sun dade suna faɗan cewa wannan shiri na ciyarwa wato school feeding program shiri ne da ya kawo ci gaba ilimi da sauransu amma ni a gani na gaskiya shirin nan ba wani ci gaba da ya kawo a cikin ilimin najeriya domin tun da aka fara shirin su yaran nan da ba sa zuwa makaranta karuwa suke ba raguwa ba kuma an ce an yi wannan shiri ne domin a rage yaran da ba sa zuwa makaranta da haka idan kika duba daga uh, 2021 zuwa yanzu yawan yaran da ba sa zuwa makaranta kamar yadda alkalima suka ninkawa ma yayi kelan kin ga shirin nan da aka yi na ciyarwa a makarantu bai kawo mana wani ci gaba ya kamata a canja a yi wani shirin amma ba wannan ba. To kenan kamar yadda ka faɗa inda har shirin kenan bai kawo ci gaba kaga kenan an ɓata miliyoyi sun tafi a An ɓata miliyoyi biliyoyi na naira kuma abin siyasa ta shiga da corruption wanda cin hanci da rashawa ya shiga cikin shirin kuma kowa ya san wannan shirin. To yanzu tun daga shi ila kamar yadda ka faɗa ila da dama wasu ma sun riga sun hango hakan sun haska ma mahukunta irin waɗannan kuɗin da aka rika kashewa da sunan ce da ɗalibai ina kake ganin ya kamata a ce yanzu an saka irin waɗannan kuɗaɗen misali gaskiya ne kamar ni a yadda sani na ya kai abu na farko a matakin ilimi da yake fara kawa ci gaba shine kamar yadda na faɗa infrastructure misali kamar yadda na kawo misali da wani gari da babu makaranta to a gina makarantar mana to idan aka gina makaranta kuma sai a fara tunanin me za a sa a makarantar na amfani da shi wajen karatu kamar kujeru kamar littattafai sannan a zo maganar malamai sannan ne kuma ka za a samu ci gaba a cikin ilimin amma idan ka zo ka fara abu daga sama ai kamar akwai makarantar ma da babu ɗaliban kuma watakila a cikin rekod ma ana ciyarwa a wannan makarantar a matsayin ka na masani a harkar ilimi kuma mai kishin ilimi wani sa'o kake da shi ga matasanmu waɗanda suka gaza ci gaba da karatun nan nasu sakamakon wannan karin kuɗin makaranta da aka yi wani sako gare ka zuwa gare su gaskiya ne wannan kan wani matsala ce babba a najeriya wanda yara da yawa yanzu haka sun bar makaranta saboda ba za su iya wannan ba to ba a girman kai gaskiya a rayuwa idan ka ga karatun ba zai yiwu ba ka yi kokari ka koyi wata sana'a ko da ta hannu ni na koyi sana'ar hannu na je na china shekara ta 2012 na je na ƙara fahimtar yadda wannan sana'a take kuma na sake da abuja na ci gaba da sana'a ta ina karatu na na digiri na farko zuwa da hannuna na yi sponsorin kaina na yi masters digiri kuɗin da na fara biya na phd a university of abuja da sana'ar da nake yi da ita wallahi na biya kuɗin wannan makarantar to don haka ina gani samari da suka rasa karatunsu saboda wannan matsala su koma yin sana'a mutum ya koma yin sana'ar hannu idan baka iya aikin hannu baka nemi dan karamin jari ka dan fara ko fiye wota yau kake saidawa a kan titi akwai ranar da zaka samu ribarsa kamar yadda na ga a america nan yan america ba sana'ar da ba sa yi ko ba sa jin kunyar sana'ar su ba shi da amfani wai dan kana sana'a wai kana jin kunyar ina yin sana'ar kaza wala ko wankin takalmi kake yi sana'a ce ya fa a ce ka yi sata da haka ban ga amfanin ka zo don ka daina zuwa makaranta ba kuma ka zo ka yi ta zama a gida ka zama responsibility ma iyayenka ko kuma wasu wasu ma suna ma ganin kai barawo ne ka fita ka nemi abin da za ka yi a hannu ka fita kar ka yi girma ni na yi rayuwa ga baki ɗaya rayuwa ta babu girman kai a cikin ta shi sa na samu wannan matakin na yanzu masha Allah gaskiya ne to madalla eh. malam Tijjani Muqaddas bako da ta gayyato mana zuwa madafa domin jin yadda ake dafa dukar biki. mu da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama muna tare ne da hajiya halima muhammad mahmud wacce take da sweet twist wacce take gabatarwa da girke-girke irin na zamani hajiya yau me muke da shi ne ga mai sauraro party jollof rice yau zamu yi da dukan shinkafa eh dafa dukan shinkafa hmm. amma irin wanda ake zuwa biki shiga ana tarbibin nan kai ka zaka ah, ci ba irin shi kake a gida ba eh kana ma da wannan gaskiya ne haji eh, wannan to shi za to menene sirrin menene ake bukata in za a yi wannan girki eh, to gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani Kana bukatan tattasai jar tattasai uwar gida na bukatan attarugu tana buƙatan albasa tana buƙatan man gyaɗa tana buƙatan kayan ƙanshi na jollof rice kamar su citta kanumfari masoro tafarnuwa sinadarin ɗanɗano uwar gida na buƙatan gishiri a farko uwar gida za ta haɗa kayan miyanta wato altarugu tattasai da albasa ta wanke su ta niƙe su. Ta yawa ake so kaɗan? kaɗan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya ɗaukan kamar ƙwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta ɗan ɗebi attarugu idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida bakwai zuwa takwas sai ta ɗauki ƙwallon albasan ta guda ɗaya ta wanke su ta haɗa ta niƙe shi a blender don already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko busasshen kifi take bukata ko kuma kaza duk wanda allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba idan nama gare ka za ta iya yin fati jollof idan kifi gare ka za ta iya yi haka kuma idan kaza gare ta to uwar gida za ta nemi tukunyanta ta ɗora yau uwar gida na bukatan shinkafa shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi to idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora kan wuta uwar gida ta fara da saka dan manta kaɗan saboda tana so ta dan saka ah, tafarnuwa da citta da kakka sai ta dan sa saboda ta dan kori karnin shi idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa shi ma idan ya fara dan so ruwa ya eh. fara taushi sai uwar gida ta ɗauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba kai tsaye ba tare ta samu ruwa ba ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tas ta hautsina ta hautsina shi duk ya haɗi idan ya haɗe ya fara soyuwa sai uwar gida ta ɗauko shi niƙaƙƙen tattasanta da albasa da a targunta sai ta zuba don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba don uwar gida ta zuba su sai ta ɗauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi idan da nama ne kun ga uwar gida eh, ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta ɗauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin haɗin dafa mm, duka mm-hmm. idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta ƙara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yadda zai ishe ta sai uwar gida ta hau tsana ta duk da ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin ɗanɗano ta kawo kayan ƙanshin nan ta ɗan ƙara ta jujjuya idan ta jujjuya uwar gida za ta iya ƙara masa ɗan kori da kuma ɗan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai ɗanɗano akwai mai akwai ja akwai mai ƙara fito da e kalan ja mm. to wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta ɗan zazzaga yawwa idan uwar gida ta saka ta saka sinadarin daɗin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta akwai wani shawara da nake ba mutane saboda son mu rage wa kanmu sitaci a jiki so ina ba da shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbatar tana da tafashasshiyar ruwa sai ta ɗebo shi kamar kofi ɗaya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafin uwar gida tana iya ɗaukan mm, cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta ta motsa shi ta ta sa ruwan zafi ta sa ruwan zafi hmm. wanda za ta ga ruwan yayi fari sal yana yana cire starch ke wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin eh, ruwan shi ma su wanke idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan farin mm. tana iya dawowa sai ta ɗebi gishiri sai ta barbada sai ta ƙara ɗiban ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi ta yi za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta ɗaure shinkafa za ki gan shi ya yi ɗaiɗai ya yi wasar wasar. tun an rage mishi sosai to sai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila mm, ruwan abincinta ya eh, tafasa sanwan ruwan sanwanta ya tafasa sai uwar gida ta ɗauki shinkafa sai ta zuba to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas eh to ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad to a basu da ransu eh an yi shi salak amma wasu kuma suna iya watsa suna so suna so za su watsa mm. to amma wani lokaci ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman bata ya eh, yi yawa an sa a nan a sa a nan mm. tunda duk ciki zai tafi lokaci daya mm. bari wannan din mu bashi a matsayin salak shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso ya tafaso har ya nuna kafin ka sorry idan ka zuba shinkafar dama za ka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina da ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma za ki zo ki gani ya yi wasar-wasar ya yi kala mai kyau sai ki dan buɗe shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta ɗebo garwashi a cikin wani ɗan kwanan silba sai uwar gida ta saka a ciki sai ta buɗe wannan tukunyan sai ta ɗora wannan bayan ta tuna tsakiyan girki eh ta ɗan buɗe kaɗan sai uwar gida ta ɗauko eh, kwano ba roba ba mm. sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta mm. sai ta saka a ciki a nan sai uwar gida ta ɗebo ɗan man gyaɗa kaɗan sai ta ɗan tsiyaya sai ta yi maza ta rufe da fuel paper eh, ko leda saboda kauri ya ɗan ba ma shinkafan ɗan kauri Eh, zai dan bashi kaurin wannan na party jollof din eh, da kin bude zaki na dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan to shi ne shi bai bai kone ba kuma shi ga kaurin nan kina ji wato man nan da za a zuba magawayi mhm. ya taso mhm. ga shi an rufe shi yanzu zuba da wannan kauri kauri kanshi kanshi da ake da ake bukata shi kenan shinkafa da ake cewa party jollof ta samu kin ga kenan smoky fati jolof mai zan ce miki hayaki ne oh, ko ya mai dan hayaki yau mai dan hayaki da dan mm. kauri kauri mm. haka zaki rika ci a lokacin da kike mm. ci yau wato kin samu fati jollof kenan sai a nemi haɗin shi kamar su latas ce miki kamar salad kenan yawa kamar salad kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina gaya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan ƙara mai sinadarori a jiki amfani abinci yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri mm. aka datsa dan kukumba aka yawwa zai zai wadata haka zai wadata. To sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayayyan abubuwa ba shi wannan ɗin ma kawai ɗan ganyen da ɗan tumatir ba kana ya bada. Ki nemi ɗan ruwan kal ɗin ki ɗan barbaɗa ki sa eh. gishiri shi ma mm. zai wadata. A a To masu sauraro baki ɗaya a nan muka kawo ga ƙarshen shirin na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti ta ba da umarnin shirin baki ɗayansa Julie Ladies Gresham da abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin zara wa Aminu Fage da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin shirin. Ni Hawa Sharif ke sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji manku. Yau da shirin